سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka na mana barka da wannan safiya ta ranar alhamis biyar ga watan fabrairu 2026 lissafin kalandar musulunci yau sha bakwai ga watan sha'abana hijira na da bakwai. daga wannan masallaci mai suna masallacin yusuf dogo a garin kan giwa cikin karamar hukumar arewa a jihar kebbin nigeria inda muka haɗu bisa tsari da kuma jagorancin ƙungiyar jama'a ke zalfi bida da kamar suna ta wannan karamar hukuma don yi wa juna nasiha da bita akan wasu daga cikin fa'idoji da ilmomi da ƙa'idoji da suka shafi ilimin tafsirin alkur'ani mai girma ilimin usulul fiqh ilimin usulul hadith ina fata Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a ciki da kuma daidaita harsunan mu da zukatan mu don fahimta da kuma ya kuma sanya dan shi muke a babu shakka kamar yadda shugabanni suka fara gabatarwa a matsayin mu na ɗaliban ilimi a cikin mu kuma akwai waɗanda suke malamai ne barakallahu fihim suna tafsiri suna karantarwa suna shiga cikin harkokin da'awa waɗannan ire-iren ilmomi fardu ainihin ne akan duk wanda yake so ya harka ilimi da yana so shiga, ta kofar da ya kamata a ya shiga ta bayan gida ko ta wundo ba wa tulbuyu buyuta min abuwa abwabiha kuma qur'ani ce. wajibi ne ya zama kana da ganewa kana da fahimta ka samu abin da kaɗan raraka a cikin ilmomi na ulumul ala wato ilmomi waɗanda suke hidima ga sauran ilmomi daga cikin kuma muhimman ilmomi a cikin addinin musulunci to akwai waɗannan ƙur'ani tasiri fikihu shiraka zaɓo kowanne asal da ke da alaƙa da shi usulul tafsir usulul hadith usulul fiqh wannan sune a cikin jigajigan ilmomi na musulunci waɗanda kullum muke ta'amuli da su kamar yadda yanzu azumi ya kusanto watan alkur'ani mai girma watan tafsiri watan tadabburi mutum yana da buƙatar ya zama cewa ya sake bita akan abubuwan da za su amfane shi game da majalisinsa na tafsiri game da karanta wanda ake wa mata da maza da dattawa da manya da yara za ka aka ga dacewar ai tattaunawa a kan waɗannan ilmomi to wannan abin da za zamu yau shi ne usulun tafsir wa manahiju ka'idojin tafsiri da kuma manhaji wato tafarkin da ake wajen yin tafsiri wannan ɗan littafin da ake gani babba ne sosai babba ne in kuka lura da lambar fejika za ku ga an yi tsakure ne an tsakuro wasu abubuwa da ake fatan za su yi amfani a wannan lokaci insha Allah asalin littafin wanda ya rubuta shi wani mutum ne mai suna profesa Fahad ibn Abdurrahman ibn Sulaiman Ar-Rumi profesa ne na addirasatul Qur'aniyya a Jami'atu Al-Malik Saud Al-Islamiyya a ƙasar Saudi Arabia kenan profesa ne akan waɗannan fannoni kuma littafin nashi yana daga cikin tafai da suka samu karɓuwa a wannan zamani saboda sauƙin larabcinsa da kyakkyawan tsarin da ya wani littafin a bara ƙungiyar izala ta ƙasa ta yi samina na masu tafsiri a cikin irin wannan watan wanda za a sake yi insha Allah kwanan nan kafin azumin nan a lokacin an yi amfani da littafin an tsatsakuro wasu abubuwa ire-iren waɗannan da wasu ƙayi ma don a tattaunawa irin wannan a mataki na ƙasa kamar yanzu wannan zai ke zama kamar step down ne ke wato an sauko da shi ƙasa don mu ma da muke mataki na local government ko na jiha a mu mu samu ƙaruwa a cikin insha Allah saboda haka za mu bi shi ne sama-sama wasu abubuwan watakila a tsallake ko kuma a yi musu a sharuwan tsuntsaye fatan mutum da ɗalibai ne masu karatu ne malamai ne to akwai abubuwan da mutum zai iya bi zai iya bin su da kanshi kuma tun da littafin irin abin da nasara ke cewa self explanatory da kanshi yakan yi bayanin abin da yake nufi wanda inda mutum ya iya tada baki to in ya karanta zai fahimta insha Allah idan ko har mutum zai iya tada baki ba to ba da shi ake wannan karatun baki da haka ba na shi bane sai ya koma ya nemi daidai matakinsa na masu koyon tada baki kawo ko wanda bai iya tada baki ba to bai kamata ya rungumi tafsirin alkurani da girman azumi ba don yin haka bai wa kanshi adalci ba da yawa al'umma da suke sauraron shi nasiha ba Allah ya kyauta gaba ta farko shine inda yake cewa ta'arifu ilmi usulul tafsir muna so anan mu fahimci me ake nufi da shi wannan ilimi domin fahimtar ma'anar abu tun farko shi ke taimakawa wajen gane lungunansa ta'arifu ismu hadha da ilmi mukawwanin min ne usulun tafsir wato sunan wannan ilimi za mu ga cewa an gina sunan ilimin ne kalma guda biyu kalma usul da kuma kalmar tafsir su ne guda biyu suka haɗu suka yi wannan wato ba kamar da a ce nahwu sarfu balaga fiqh wannan shi usulul tafsir kamar da ake cewa usulul hadith mustalahul hadith usulul fiqh da makamantansu وسأذكر تعريف كل كلمة لغة واصطلاحا على حالة الإفراد ثم معناهما في حالة التركيب yace bari mu ambaci ma'anar kowace kalma ita kadai menene usul shi kadai menene tafsir shi kadai sannan sai mu ce to mene za su bayar na ma'ana idan an hada su wuri guda al'usulu lokacin jam'u asl lafazin usul a lugha jam'i ne na lafazin aslu wa huwa fil a harshen larabci aka ce aslu abinda ake nufi akasu shay'i alladhi yaqumu alayhi shine fandisho ne wato fandisho abinda ke ƙasa wanda ake gina wani a kansa. wa huwa ibaratun amma yuftaqaru ilayhi wala yaftaƙi huwa ila da abin da wani na da bukata zuwa gare shi shi kuma zai da bukata zuwa ga wani to wannan shine asu har kaman fandisho na gini ginin yana bukata zuwa ga fandisho in babu fandisho gini ba zai tsaya ba amma shi fandisho yana iya tsayawa ko babu gini a iya fandisho shi kadai a bar shi daga baya a zo a yi gini amma zai iya wa a yi gini a ce tubaru kuma zo a haka a yi fandisho daga baya a ah, wafi shar'i a gurin malamai kuma in aka ce aslu ko usul ibaratun amma yubna alaihi ghairuhu wala wala uh, uh, yubna huwa ala ghairi shine abinda ake gina wani abu akan su shi ba a gina shi akan wani wal asulu ma yathbutu hukmuhu bi nafsi shine wanda hukuncin sa na tabbata ne a kansa da kanshi yake tabbatarwa da kansa hukunci wa yubna alaihi alaihi ghairu kuma a gina waninsa a kansa. wa usulul ulum zaka ce duk wani ilimin ka zan ce usulul fiqh usulul tafsir usulul hadith usulul nahw abinda ake nufi da waɗannan ilmumuka qawaiduha ƙa'idojin wannan ilimin allati tubna alaiha al-ahkam wanda hukunce-hukuncen da ake faɗa a cikin ilimin to ana gina su ne a doron wannan ah, asali to ji batu game da usul kenan sai ce wa tafsiru lugatan ikhtalafa ulamau fi lafz tafsir malaman lugha sun yi sabani game da asalin lafzin tafsiri faqila huwa at-taf'il min al-fasr wa suka ce at-tafsiru ala wazn at-taf'il asalin kalman daga al-fasru bi ma'anar al-ibanati eh, al-ibana al-ibanati wa kashf al-muradi min al-lafz al-mushkil shi kuma alfasir yana nufin warware zare da abawa ko fito da abu fili akan wani lafazi wanda yake mai sarkakiya qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wala yatunaka bi masalin illa ji'inaka bil haƙƙi wa ahsana tafsira Allah mulkin sarki ce da umarci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin furqan wala ya yatunaka bi masalin kafirai ba za su taɓa kawo maka wani kwatance ba illa ji'inaka bil haƙƙi. sai mun mai musu da martani mu kawo maka gaskiya wa ahsana tafsira da kuma bayani mafi kyau mafi kyau wanda zai dalla dalla da komai ai tafsilan tafsiran ai tafsilan wanda zai dalla dalla wannan magana ta farko ne magana ta bitin da ya ce an yi saɓani ya ce wa huwa makalubun min safara wasu ka ce lafazin fasara makalubi ne wato an jirkita shi ne ana samun kalmomi wanda suke zama an jirkita su shine harafin farko ya koma na biyu na biyu ya koma na daya kaga sa fa ra wancan kuma fa sa ra kaga da fa'un da sinun a lafazi na farko daya na na daya daya na na biyu a lafazi na biyu kuma dayan ya koma na biyu daya kuma ya dawo na daya to shi ma aka ce safar ma'anahu al-kashfu yaye duhun wani abu yuqalu idan aka ce safaratil mar'atu sufuran iza alqat khimaraha aw wajhaha ya hiya safira kaza an ce mace ta fito safiratun ko safarat wato ta ta tube lullubinta ana ganin fuskar ta ko jikinta sai a ce safira wa asfara subuhu maka ce asfara subuhu ba'a wato hasken shi ya bayyana wa inna ma banau فسر على التفسير على التفعيل فقالوا تفسير للتكثير sai suka juya kalman aka ce tafsir don ya nuna yawaita abu ana lafazin tafsir ya nuna ma'anan alkasara yawaita abu tafsir taktil taktila an kashe su kashewa mai yawa haka tadhir an an yawaita tattanzawa ko mun gane wa qala ar-ragib al-asfahani al asfahani wato yake cewa kamar yadda a cikin tafin shi na ainihin wato abin nan kenan mufradat yake cewa al-fasru was-safru yataqarabu ma'anahuma ka taqarubi lafzaihima da safar da fasar ma'anarsu ta yi kusa da juna kamar yadda lafazin ya kusa da juna lakin ju'ila safaru da izharin ma'anar ma'akul ju'ila fasuru in ana magana akan in aka kawo mai fa'un a farko to ana magana akan abin da ya shafi kwakwalwa wanda ba a gani fassara ya yi bayani da za a gani in kuma aka kawo a safar mai tsinin a farko da ibrazil a ayanin al'amsar bayanin abinda ake gani da ido kamar da ake ganin mace Eh, mara hijabi ko a ga hasken asubahi da sai amfani da safara kamar yadda kuma kwakwalwa ta take ganin bayanin da ake yi sai amfani da fasara kuma gani Fakila sai a ce safaratul mar'atu an wajiha wa asfar subu ya gama mana bayani akan me ake nufi da tafsir da usul a halshe sai kuma zai hada su wuri guda yace والتفسير اصطلاحا التفسير اصطلاحا علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه wannan tarifi ne gajere kuma mai kyau sosai maka ce tafsir da zara an ce tafsir mai ake nufi ya ce wani ilimi ne wanda aikin shi shine ya fahimtar da mu ma'ana alƙur'ani mai girma wani alkur'ani wani littafi littafin nan da Allah madaukakin sarki ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da bayanin ma'anar abin da Allah yake nufi da fitar da hukunce-hukunce da suka shafi addini da rayuwa da aƙida da makoma da ladubba da duk abin da ya bayyana din wa hikamihi da kuma fitar da bayani da hikima da ke cikin zubin zancen alkur'ani da abin ɗaukar wa'azi da izina da ke cikin ƙisoshinsa da labaransa da tattaunawar kaga wannan yana da cikin abin ne ake gani a matsayin mafi muhimmancin iri. domin a duniyan nan da Allah ya halice mu ya aiko da wannan alkur'ani ne don yi mana bayanin yaya Allah yake so mu rayu ta ya za mu haɗu da Allah salin alin ta ya za mu tsira a gaban Allah maɗaukin sarki sai a za mu guje mu abubuwan da za su iya kawo mana tasgaro a rayuwar mu ko addininmu ko makomanmu da Allah ya zuba su a cikin alkur'ani kuma ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alkur'ani ya gudu shi annabi yayi bayani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gadar da wannan bayani ga malamai malamai ke da cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan kuma duk suka yi wannan aiki suka cika aikin da Allah madaukakin sarki ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika aikin da Allah ya bashi kuma su ma malamai suna ta kokarin su wajen cika aikin da Allah ya bashi domin kamar yadda Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila alayhi mun saukan maka da alqur'ani dan kai mutane bayanin abin da aka sauka musu kuma ka Allah ya aiko malamai da Allah ya saukan musu alƙawari suka dauki alƙawari a gaban Allah la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu malamai Allah ya aiko su kan ya daga cikin takadarancin ustazai in aka magana da an ce malam wani ya ce sifil ya ce Allah bai aiko mana shi ba a wannan baka sa abin da kake a karatu ba Allah ya aiko malamai sai dai aiken su ba irin na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam aiken su a matsayin su jakadu ga aikin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a kan al'ummomin baya kowane annabi ya mutu sai Allah ya tashi wani abu wa wani annabi a bayansa shi kuma za a sai sama shi ne karshen annabawa da aka sai aka baiwa malamai aikin da aka ɗaura mai sai Allah ya ce su ci gaba Sau da aka Allah ya aiko malamai kuma aikin da suke yi shi ne karantarwa da wa'azi da kuma nuna mutane gaskiya da yi musu nasiha da kuma haƙuri da jafa'in da mutane ke musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yi kuma Allah ya hore su cewa su faɗi gaskiya kar su take su faɗi aka santa kuma su Allah bai ba su wato irin karamcin da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba sa kuskure su Allah ya jarabce su kamar sauran mutane cewa suna kuskure suna ganganci suna iya mantawa suna iya yin son zuciya amma Allah madaukin sarki ya sanya su zama abokan karawa junan su duk wanda ya kuskure ko ganganci Allah zai ma wanda ya ga mutane cewa kaza kuskure so wannan wannan ilimin ilimi ne mai matukar muhimmanci saboda shine zai sa ka fahimci saƙon da Allah madaukin sarki ya yi ko gare ka wanda da shine za ka yi aiki a wannan rayuwa dan ka tsira shine tafsiri وقال أبو حيان التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها أبو حيان yake cewa tafsiri ilimi ne da ake bincike farko tun daga sanin yaya ake furta alkur'ani shi agun shi hadda tajwidi ma irin tafsiri wa madlulatiha da sanin ma'anar kalmomin alkur'ani wa ahkamiha da sanin hukunce hukuncensa al-ifradiyya a keɓance kowace kalma mai ma'anarta watarkibiyya da kuma idan an haɗa cikin jimloli da ayoyi da surori mai ma'anarsu wa ma'ani hallati tahmilu alaiha halatu tarkib wa tatma wa tatma tidalika tatma da abinda yake ma'anar waɗannan kalmomi idan an mai da su cikin jimloli da kuma duk abin da ke cika wannan aiki alfarqu bayna at-tafsir wa at ana cewa tafsiri kuma ana cewa tawili to menene bambancin su warda fi bayani alfarqi bayna at-tafsir wa at-ta'wil aqwal adida wa ma dhaka illa natijatan li bu'd ashabi hadhihi al-aqwal am ma'naha inda as-salaf iz anna lahumā inda as-salaf ma'nayn la thalith lahum yace ana faɗan. abu malamai ana cewa tafsir kuma ana cewa ta'wil kuma suna zuwa da ma'ana daban-daban amma abu malaman farko to ma'anarsu biyu ce ba ta da tauri kalabin jami'ar rahimahullah ta'ala annal ta'wil fi tsirahi salafi ma'anawai ma'anayin al-awwal tafsirul kalam wa bayanihi wa bayanuhu sawaun wafaqa zahiri zahirahu aw khalafahu gun malaman farko suka ce ta'wil suna nufin yin bayani dalla dalla game da wani zance me yake nufi sawa'un wannan ma'anar ta dace da zahirinsa ko ta saba mishi kaga mu a yan baya da an ce tawili to ana nufin yin wata fassara wacce ta saba wa zahirin zance wasu ma wani lokaci ana tuhuma ma akan cewa fasara son zuciya ce sai a ce ai wani tawili yake wato yana murɗe ma'anar ko yana dabaru ya shiga ya fita amma gun malaman farko in suka ce tawili ba sa nufin haka suna nufin kawai fassara fa yakunu ma'anar tawili wa tafsir mutaqaraban aw mutaradifan su a gun su da ma'anar tafsir da ma'anar ta'wili suna kusa da juna ko kuma ka ce ma kalmomi da suke mutaraji wato synonym sai na iya zama mahallin daya wa za huwa alladhi anahu mujahid wannan shine ma'ana abinda mujahid ke cewa mujahid ibnu zabar cikin malaman tabi'ai da yake cewa annal ulama'a ya'lamuna ta'wilahu malamai sun san fassarar inda Allah ya ce ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm kaga ta'wilahu anan tafsirahu ah, ya wa Muhammad ibn Jarir hina yaqulu ibn Jarir a fabari Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin sama sunan shi kenan da ya tashi saka mai suna sai ya sa mai suna al ko kuma Jami'ul Bayan an ta'wili ayin Qur'an matattarar bayani game da fassara ayoyin alkur'ani anan ma'anar ta'wil fassara zaka zaka ga in ya zo bayan ya kawo ayoyi suka je ya ce alqawlu fi ta'wili qawlihi kaza wa kaza ga zantuttukan malamai game da fassarar wannan aya kuka ji ya ce wa salafa ahlut ta'wil fi hadhihi al-aya malaman tafsiri sun kira da suna ahlut ta'wil wa nahu zalika da makamantan wannan wa muraduhu tafsir yana nufin tafsiri in yace ta'wil wannan shine ma'anar farko cewa da ta'wili da tafsiri duka ma'anar su daya a gun magabata na biyu huwa nafsul murad bil kalam in aka ce ta'awil shine asalin abinda magana ke nufi fa innal kalama idza kana talaban kana ta'awiluhu nafs al fi'l al matlub idan zance ya zama a talab shine kaman umarni ko hani to ya zama abin nan da ake nufi shine fassararsa wa in kana khabaran in ya zama kuma ba ba umarni ne ko hani ba labari ne kana ta'awiluhu nafsu shay'il mukhbir al mukhbir bihi shine wato abin da aka fara da wa hada falistawil inda salafi ma'anayan kaga yana da ma'ana guda biyu annat ta'wila wa tafsir bi ma'anan wahid akwai da suke ganin ma'anar su daya وقد ورد هذا الاستعمال في الكتاب والسنة wa الصحابة والتابعين وفسر السلف Kuma wannan ma'anar ta zo a cikin alqur'ani da sunna ta zo a cikin maganganun sahabbai da malamai fa min alkitabi qawluhu ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm وما يعلم تأويله تفسيره أي وما يعلم تفسيره إذا كان الوقف على قوله والراسخون في العلم إذن أن أيا الديدينيك وتكون الواو عاطفة في ذا واو إن أدفين وما يعلم تأويله إلا الله ba wanda ya san fassara shi sai Allah warasikhuna fil ilmi kuma malamai ma wanda kafafun suka tsaya ilimi su ma su san fassara shine hadafin kenan ko kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin fasarar Qur'ani sai Allah warasikuna fil ilmi na amanna Nabi, wanda suka kafa ilimi koda ba su fahimta cikakkiyar fahimta ba ba sa karyatawa sai su ce mun yi imani haka wa qawlu ta'ala da fadin Allah wa kadhalika yastajika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith ubangijinka yana ka. kuma ya sanar sheka fassarar mafarkai annabi yusuf kenan ko wa qawlu subhanahu wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alim da kuma fadan waɗannan mutane suka ce mu ba mu san fassarar mafarkaiya ba wa kullu zalika wa ghayrihu bi ma'ana tafsir wannan shine ma'anan tafsiri usul tafsir a takaice to daga cikin abin da zai taimaki mutum wajen ya gane wato masaukar kafarsa da inda zai daga da inda zai shiga shine ya san a wani salo yake yin ya kamata ya tafsir wato uslubi na tafsir idan mutum ya bu karantarwa ko ya bu shirya darasi wani irin uslubi na tafsiri ne akwai asali da yawa wannan bayanin yana da muhimmanci kwarai mu fahimce shi kamar yadda na ce littafin mai bayani ne da kansa wataƙila zuwa yanzu ba ku iya yarda da ni akan haka bai da wani saddabar ko wani sarƙaƙiya ko wani zance irin na zaurance da zai hana mutum ya gane inda aka Ya ta dawo min fuskanta يتداول كثير من الباحثين في أصول التفسير ومناهجه بعض المصطلحات الحديثة في علم التفسير ومنها a farfajiyar ilimin tafsiri kamar yadda akwai farfajiya ta ilimi akwai kalmomi da aka saba ji a wannan farfajiyar ina abin da ake ce ma a turanci rijista duk fannin da kaje in kaje wajen masu economic in kaje gurin masu linguistics in kaje gurin yan medicine in kaje gurin yan goro in kaje kara tukka in kaje gurin manoma kowanne mutane da suke da wata sana'a da suka haɗa kai sa da wasu kalmomi da su ake jin su a bakin su kuma suna da ma'anonin da suke nufi da su wanda in ba ka shiga cikin su ba za ka gane suke nufi sai ji kawo zaga suna cewa mai komin sha takwas mai komin sha biyu haka watakila kai da kaje kana bako ka kai mota baka sani yakin da sha biyu haka kake wannan zantuka su kuma kayan aiki ne a wurinsu ko to haka a gun malaman tafsiri akwai wasu kalmomi da suke yawo da yake so ya mana bayani akan su don mu fahimce su da gaskiya yake akwai alittija aka ji cewa ittijahu fulan ittijahu fulan akwai almanhaj manhajul mufassirin kamar yadda yake a rubuce a sanin tafin nan akwai uslub uslubi ko at-tariqa tafarki ko hanyar tafsir wal haqiqatu anna takallum al-kalimat ath-thalath anna tilkum anna tilkum al-kalimat ath-thalath مصطلحات حديثة لا تكاد تجد لها ذاكرا عند أصحاب الدراسات القرآنية الأوائل يجي أكشن gaskiya waɗannan kalmomi kwana-kwana na aka fara amfani da su ba za ka same su a cikin maganganun malaman da ba don malaman da ba su ware irin wannan karatun shi kadai suke sunan shi ulumu tafsir ba sai daga baya baya nan daga kan zarkashi daga cikin daga karni na shida al-burhan fi ulumul qur'an amma da can suna yin ko da cikin muqaddimar littafin su kamar da za gani gurin tsabari gurin ibnu kathir ko kuma kawai a ciki da fadika a cikin tafsir kamar da za ka gani a wurin wannan malaman da makamantansu to amma daga baya sai da ilmomuka daga baya kamar da hanyar da ake ci gaba da yi suna da bukata zuwa ga takhassus suna da bukata a yi tafasa su a yi tafasa su da ilimi da can abu ne guda yadda kan kamar albasa kwaya ɗaya haka dunkule to amma albasa in kana so ka yi amfani da yake da ya kamata yadda mata suke yi ya ka zai yi wa kawai abuwa a tsoma ta a cikin miya dole sai dai a raba biyu a sake rabawa hudu a raba takwas a raba sha shida a raba talatin da biyu a yi ta rabawa a yi ta rabawa da bisa yadda ake ƙara rarraba ta bisa yadda ake ƙara zama daɗin sha'ani ba haka ba ne to haka ilmomi suke ana ta daddaɗa su ana ta musu division subdivision sub-subdivision da aka ƙware division ɗin kuma aka rasa yadda za sai kuma da aka ce kuma a yi multidisciplinary sake hahaɗa su ɗan adam haka yake da wannan ɗabi'a da ilimi abu ɗaya ne aka ce wani malami kamar imam malik to duk abin da ake bukata na ilimi a zamanin shi za ga ya sani haka imam ibn taymiya haka ibn kathir haka majduddin ibn taymiya duka waɗannan malaman na da to za ka ga irin sunan wani magani komai da ruwanka to ana nan da tafiya ta yi nisa sai zama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al'ummarsa suna ya ba ta cewa al'umma za ta girman jikinsu zai dinga raguwa tsawon shekarunsu a duniya zai dinga raguwa to haka ma zurfin tunaninsu da rikonsu da addini da kwakwalansu za su dinga raguwa har za a zai ƙarshen duniya mutane yawanci ba su da basira ko yawanci ba su da ilimi ko yawanci ba su da hankali ko sanin ya kamata so da ba za su ɗaukan irin waɗansan ilmomin yadda suke a dunkule ba za su iya ko yanzu ka lura misali da wanda yake firamare yanzu da wanda ya shekara ya firamare shekara talatin baya content da ake kawo musu ba zai zama ɗaya ba dole yanzu an rage an rage an rage amma da haka za ga yara suna fama wataƙila karatun da ake da a firamare ko wani sai an ji jami'a za a yi shi to wannan lalacewa dan adam sai ta saka dole a dinga faffasa ilimi kowa a dinga gutsura ana bashi gwargwadon abin da zai iya rikewa su da haka ne aka samu waɗannan rarrabuwar ilmomin da haka sai zama garin rarraba su akwai abubuwan da ba a ware su zama su zaman kansu dole da aka ware su shine irin wannan yace da haka da babu waɗannan kalmomi ba a jinsu a bakin malamai ko a rubutunsu وحتى أصحابها في العصر الحديث لا تكاد تجدهم يتفقون على معنى واحد لكل منها saboda haka har masanansu a wannan zamani ba dole ne ka samu cewa mutum biyu sun ittifaki akan ga ma'anar kalmar ba wali hadha tara kaseeran minhum yu'abbiru bi hadhihi al-kalimati marra wa bil ukhra marra ala madlunin wahid da haka sai ga mutum ɗaya shi da kansa wani lokaci ya faɗi wannan kalma yana nufin abu kaza in yazo zai sake faɗan wannan abin sai faɗo ta kalma daban wato ya ce Haji, an jima ya ce uslubi an jima ya ce itijahi kuma da abu da yake ne ya ce wa yadhkuru ghayruhum ghayrahu wani kuma sai ambaci aka saka wallazi arahu anna abinda nake gani jimalan wato professor Fahad yace abinda nake gani shine anna littijah naka ce alittijah هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاصيلهم ويجعلونه نصب أعينهم نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون إن يتشي اتجاه مفكنتا تينا نفن أصلا منفد سندك كي ربط تفسيرك kusan da ka zo na za ka gabatar tafsirinka a masallaci kusan da kake idadud dar kake rubuta abinda za ka gabatar ko kake nazarin abinda za ka karantar to menene manufar da kake so ka cimmawa wannan shine itizadinka me abin da sakon da kake so ka isar wa da masu sauraron ka kuma su karanta maganganun ka so kake misali kansu ya waye a jumlatin san inda shari'a ta sa gaba ko ku so kake kantar da su wani ilimi na musamman da ya shafi wata masala ta addini ta musamman ko ku so kake ka faɗa wani tasirin ka yi kamfen ma wani ɗan siyasa uku suka kika amfani da wannan tafsirin ka yi dirasa akan wata wani hali da al'umma suke ciki mai ya ƙwar'ani ya kalli lalacewa harkar tsaro ko tattalin arziki ko kira zuwa ga 'yancin mata duk wannan shi ne hadafinka to shi ne ikija na biyu amal manhaj kawuwar huwa da biyu addi ila hadaf sai kuma hanyar da za ka buka kai ga wancan manufan naka ne manhaj wace hanya kake bi wa ma tariqa hiya uslub aw hiya uslub sai kuma salo al-uslub alladhi yatruquhu al-mufassir inda sulukihi lil manhajin al-muaddi ila al-hadafi aw al-ittija kana da inda ka ji, kana da hanyar da zaka bi ka je shine manhajin sai kuma ta yaya zaka yi ta'amali da wannan hanyar Shi ne uslubin da za ka ji, zai ƙara mana bayani da za mu gani yace wa adribu lisawdihi masalan ga misali jama'atun yuriduna safara ila majalisin wahida mutane ne za su tafi gari guda kaga hadafin su shine garin ko famtalaqu sai suka tashi wattijahuhum tilkumul madina suka nufi wannan gari kamar ce misali daga nan kan giwa dukkan mu za mu tafi Kaduna misali li kaunihim salaku manahij mukhtalifa amma lakinnahum sai dai kuma kowa hanyar shi daban za mu tafi kaduna daga nan kan yiwu dukkan mu kaduna za mu ji muna da wani hidima da za a yi a kaduna amma kuma kowa da hanyar sa daban minhum man salaka al-manhaj al wani ya tafi da ta kan tudu ta kan kasa wato daga nan ya shiga mota za ta kai shi kaduna wa minhum man salaka al-manhaj wani kuma sai ya bi salo na biyu wa minhum man safara jawwan wani kuma ya je ya hau jirgin sama wa minhum man safara bahar wani kuma ya shiga jirgin ruwa doka akwai wanda ya je a mota shine barra akwai wanda ya je bahar shine a ce misali mu doka akwai hanyar jirgin ko kuma sanna mu ce akwai hanyar jirgin kasa ko mu ce misali akwai wanda ya je da motar gida wani kuma da motar kasuwa kaga salo ne daban-daban amma dukan mu za mu hada a Kaduna me manufa a Kaduna limamin mu zai yi aure a kanzan zamu je ayi biki a dawo misali ko zamu je taron siyasa ko an yi mana rasuwa muna da dan uwa a Kaduna zamu je mu mai ta'aziya amma kowa da hanyar da ya bayyaje kaga zuwan mu Kaduna nan shine hadafin mu amma kowa na da hanyar da zai bambancin hanyar nan zai bambanta yadda za mu abinda za mu tare da na guziri da inda in mun fita ina zamu bi wanda ya tafi da jirgin sama in ya tafi in ya fita daga nan eh, eh, eh, dukkan giwa ta zai tafi alayar ne ko alayar ne da jirgin sama yake na kyabi an bursa zai tafi an bursa ne wanda ya tafi da mutane ya tafi wata daga nan kawai ya buga ta koko ta kwanta gora wani kuma mota shi ce shi kuma wanda ya fi mota haya kuma ya bi ta lamba ta ko misali kaga duka ina muka nafa kaduna amma kowa inda ya bi daban daga ƙarshe kawai sai mu zo mu haɗa a mando ko a rigasa ko a kawo ko a inda aka ci shine mahaɗa ko wurin ɗaurin aure to haka tafsirai suke ko za ga aikata ka wanda yake faruwa tun malamar da suke tafsirin nan kowa an ka saurari nashi za ka ji aya ce guda ake karantawa kuma manufa guda karantar da mutane mai Allah ya ce amma kowa salon shi daban kowa irin zalaƙar shi daban kowa abin da ya fi damuwa da shi a cikin tafsirin daban wani nashi da sauri wani da sai'i wani tsakatsaki wani da gundura wani da gaggawa wani da sakin layi ya sauka daga doron tafsirin ya kawo wani taɗi can daban taɗin mai amfani da kuma ba amfani ba ya danganta wani kuma yin ya zo abin da yake yi kawai shi ya dame shi shi ya dame shi ya son ya ji wani zance illa wannan karatun wani zai iya a watan ramadana ya sashe alkurani kullum izubi kenan ko zuku kenan <laughs> wani kuma za a yi ramadana a gama da ya aya ɗari ba kuma kowane tafsiri yake wani kuma zai iya yin watakila duk rana ya rubi sada kafin ramadana ya wuce ya yi izu ashirin ko izu kuma kamar haka wani zai dinga tafsirin ne kawai daga kanshi abinda ya tuna kawai zai gamu wani kuma sai ya buɗe littafi to kaga duka kowa akwai ittijahin shi kowa akwai manhajinsa kowa akwai usulubinsa amma duka wato hadafi ɗaya. fassara alqur'ani yace wa amma tariqatu fatadharu haythu anna ahada ha'ula'i tajaha tajaha mubashiran ila alhadath tafarkin kuma yana bambanta ta yadda wani shi kawai in ya tashi kai tsaye ne tafi zuwa ga manufarsa waja ala akharuna safarahum siyahatan akwai wanda daga nan zai tafi Kaduna to kawai one way ne eh one way ne direct ne wani kuma waja ala akharuna safarahum siyahatan wasu kuma suka mai da tafiya su kamar tourism wato ba su taba zuwa kaduna ba dama su sun samu damar da za su kashe kwarkwata idan sai su ga zama 'yan siyaha su ne 'yan yawon buɗe ido tourist fala ya muruna bistirahatin illa wastarahu fiha inda ya kamata a tsaya a huta za su tsaya da an yi tafiya a ga wani gidan mai ko wani wurin cin abinci sai a ɗan tsaya a huta a ɗauki hotuna mai jin fitsari ya yi mai siya abinci ya siya ولا يمر بمدينة أو قرية إلا وتزول فيها إن تجون جري تناس أن أيا أجدان على إيش جابتا فدين كوي وجه سقطة هكذا نبا ba sakwata ba da sun tsaya a sakwata sun ga ina ne fada sarki musulmi ina ne berufo kalso ina ne hubbari ina ne babbar kasuwar sakwato ina wuraren da za a ce ma'alin da yanzu suka je gusau hakan suka je Zariya haka za su yi haske sun isa garin da za su je sai ce wala ya muruna biƙaretin wala mujantin illa ta zawalu fiya wala ya muruna bi rawdatin aw hadikatin inda suka wata gona ko wani lambu illa qadau sahabata yawmihim fiha sai sun illa wa qadaw sahabatu yi sai sun tsaya sun huta a wajen wannan yana magana kan irin garuruwan ne na larabawa da suke da cikakken aminci mu ma yadda muna da shi irin wannan amma yanzu sai dai ita addu'a Allah ya kawo mana aminci yanzu ba wanda bai wannan gangancin amma a kasashen su haka suke yi har yanzu kasashen Saudi Arabia musamman kaga dama in ka bar za ka je Madina ko zaka je Qasim ko zaka je Riyadh zaka iya ka wuni ka kwana a hanya kana rikiyarka ba a da ya same ka in ka ma kuma ka dauki alkidaru sare wato jirgin kasa mai gudu awa uku ka kai in ka ma ka hau jirgin sama awa ɗaya ka isa ko da kwata to ya danganta wala yamuruna biwadin au bi jabalin illa mala'un nazara lil ta'ammuli za su wuce ta gaban wani kwazazzabu ko wani dutse ko makamanci shofin tsaya sun kalla sun ya ba su sun ɗauki zina ya falu na haza wa hum na alal manhajil mu'addi ila littijahi murad la ya anhu ba suna yin wannan dai ba za su fita daga asalin hanyar su ba da za ta kai su inda za su فإن شئت تطبيقه على التفسير فوانا نصار إن ذاك ساشي أكن تفسيري فبيان ذلك أن الهدف أو الاتجاه قد يكون مسائل العقيدة وتقريرها وبسط معالمها والذود عنها وما يتعلق بها متأوكا كي منفك التفسير اتجاهك شيني كان سوء في أمبان القرآن ككرن تد أكيدا abinda mutum ya kamata ya kudurce na tsayantuwa Allah da siffofinsa da ayyukansa da alkiyama da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu kana so ka yi wannan takriru aqidati wata aqida wa tadriruha bas ma'alimaha wa dawd anha da kare ta wa yadhharu hadha al-ittija hadaf ala majmu'ati min at-tafasir akwai tafsirai da yawa da ake yin irin wannan fa yakunu al-ittijahu li hadhihi at-tafasir al-ittijahu al-aqd sai zama wannan sune tafsirai wanda suka nufaci karantar da aƙida wasu malaman tafsiri za ka ga sun zo sun fi damuwa da ayoyin aƙida sun fi damuwa da kowace aya su fitar da sikihun da ke cikinta game da aqidar musulunci wa ku kullu wahidin min haula al-mufassirin sabilan khassan li taqrir al-aqidah to wannan tabbatar da aqidar kamar yadda muka ambata za a bi hanya daban-daban fa yasluku ahaduhum usul aqidat salaf wani Abin da zai bi shine ƙa'idojin aqidar magabata ahlus sunnah wal jamaa yana tsintsintar abinda ke karantar da aqidatus salaf a cikin alqur'ani fa yakunu manhajuhu sai ga manhajinsa a tafsirinsa manhaju ahlus sunnah wal jamaa yana kuma ga ahlus sunnah wal jamaa wajen tabbatar da uh, Allah yana sama ƙur'ani magana Allah ne da'a ga shugabanni uh, haƙuri, da da cutar wasu magana akan siffofin Allah da sunayensa magana akan ruhi da al'arshi da kiyama da makamantansu to wannan da aqidat salaf kenan wa yasluku akhar wani kuma usul aqidat shi'a shi dan shi'a ne zaka yi zuwa cikin alqur'ani abinda zai nemo koda koda koda tsaya koda arziki shine me zai goyi baya aqidarsa fa yakunu manhajuhu manhaj shi'a ala ga da shi'a su ma suna yin tafsiri ko da azumi zaka ji kuma duk wannan irin kalekale din shi suke wa yasluku thalithun na uku kuma shi kuma usulul mu'tazila idan mutum mu'tazili ne mu'tazila sune wato masu tawilin eh, sifat masu sanya hankali a gaba da nasu wadanda suke akwai akwai burbushin su a Najeriya ɗaya ɗaya za ga wasu daga cikin malamai suna da irin wannan eh, burbushin wato mutumin da zai zama cewa tafsirinsa yana gabatar da hankali akan akan abinda nasi ya karantar ya ce a su duku rabi'un na hudunsu kuma ya shiga usulun sufiyyati fai kunu manhajuhu manhajar sufiya shi kuma ɗan ɗariƙa ne manhajin shi manhajin ɗariƙa yana neman abin da zai tabbatar da ɗariƙarsa a cikin alƙur'ani waka tattalifu turuku ha'ula ifi tafsir kowa hanyarsa za ta bambanta bal kad tattalifu a sabin manhajil wahid mutanen ma da su bin manhaji daya misali manhajin ahlus sunna jama'a ana iya samun bambancin hanyar da za su bi wato kamar yadda muka faɗa misali mutane da za su tafi ma a mota ana yi samun bambanci tsakanin mota haya da motar gida fa yadda wa ahaduhum bin nass awwal akwai wanda yi bi tafsiri da zai fara shine a karanta bakin aya doran matanin aya thumma bayanil mufradat sannan ya bi kalmomin ayar yayi bayanin su daya bayan ɗaya thumma al ma'ana ijmali lil aya sannan ya bada dunkulalliyar ma'ana ta saƙon ayar kuma ya sakhriju ahkamaha sannan ya yana tsintsinta hukunce-hukunce da ke cikin ayar ko ayoyin wa yadda biyu al'ayati wahidatan wahida yana bin aya ɗaya ɗaya ana jan aya ɗaya ana fassarawa a sake jan aya ɗaya ko biyu a fassara hasba tartibiha fil mushaf yanda ake bin ayoyin kamar da suke a cikin alqur'ani wato fara daga bakara aya ta ɗaya ta biyu ta uku haka haka sai an gama sura da take sama sannan za a shiga ta kusa da ita wato sai an yi bakara sannan a yi ali daga ali imrana a yi nisa'i daga nisa'i a yi ma'ida haka haka har a zo minar jinnatu wannan yadda qur'ani yake a tartibin su dinnan na musafal usmani yace ah, wa yaktalifu akharu fa yadhkuru an-nass awwalan wani kuma zai fara za a fara ambatan ayan azabaki kenan thumma yamzuju bainal mufradati wal ma'na al-ijmali lin-nass sannan wajen bayani zai cakuɗa tsakanin bayanin kalmomi da bayanin ayoyin a jumlace wa yaktalifu salisu na uku kuma fa yajma'u al-ayati al-mutafarriqa allati tatanawalu qadiyatan wahida shi kuma wannan ba zai fi cewa za a yi tafsirin suratul baqara ko suratul ali imran ko suratul mujadila a zai tsuntsunto ayoyi da suke magana akan wani abu sai hada suri guda misali ayoyin alqur'ani akan shugabanci ayan alkur'ani da suka magana akan noma ko da suka magana akan kasuwanci ko da suka magana akan makwabtaka ko da suka magana akan ciyar da iyalai ko da suka magana akan tsayi da sallah haka kuma gani zai tsinto wuri daban-daban sai ya hada su shine ayoyi daban-daban da suke magana akan abu daya fa nawalu hadith tafsir min ghairi mura'atin tartibiha fil musaf sai fassara mana su ba tare da lura da wannan cikin ta fara zuwa ko waccan ba fa ina yake bil mawdu'i la bil tartib shi yafi damuwa da mawdu'in ba wai jerin ga ayoyin wa qad al mufassir ala ra'ayi wani kuma yazo fassara wanka kawai fassara mana da fahimtar sa ne idan ya kai malamin da zai faɗi fahimtar sa an aka ce ra'ayi ba wai ana nufin san rai ba a ilimin da nashi ne wa qad yuridu ara al mufassirina wani kuma sai ya kawo wana ya ce wana ya ce sai ya ce tsabari ya ce kaza ibn kasirin ya ce kaza kurtubi ya ce kaza khadim ya ce kaza a tafsirin wani kaza ga abin da ya ce ko yuqaribu bainaha sai gari ya ce to wannan zancen wani ya fi na wana karfi saboda kaza zancen wani malamai sun fi goyon bashi saboda kaza ya mana wani literature review tukunna summa yaktaru ma yarahu al-asah minha wani lokaci ya yi to amma ina ganin zance za ya fi wani lokaci kuma sai bar su ma ba zai faɗa muku wanne ne yafi ba wa za kullu ma naqsiduhu bi tariqati al-mufassir aw asalib at-tafsir wannan shine uslubun malami mai tafsir aji uslubi akalla yanzu ya faɗa mana kala uku ko dai uslubun bin aya ɗaiɗai a fassara kalmominta sannan a fassara ta a jumlace sannan a faɗi hukunce hukunci na biyu shine usulubin bin aya ɗaiɗai ko ayoyi a jirjire a cakuɗa tsakanin fassarar kalmomi da fassarar ma'ana a jumlace sannan a yi bayanin hukunci usulubi na uku shine a ɗauko wato ayoyi da suke da alaƙa da juna a haɗa su wuri guda sannan sai a fassara su duka kana da majalisar tafsirin mata misali kawai sai ka ce to bana abinda za mu yi tafsiri kai shine kawai Almar fil qur'an duka ayoyin da suke magana akan mata alqur'ani kawai su zai magana akai sai ka tsuntu inda aka ambaci mata su waye matan da aka ambata alqur'ani akwai matan da aka ambace su da siffofi masu kyau maryamu da wance da wance da wance akwai matan da aka ambace da siffofi munana irin matar nuhu da matar ah, mai lut ko sai ka ware waɗannan sannan akwai siffofin mata da aka ambata muminatun qanitatun ta'ibatun kaza kaza kaza sannan mata da suka kawo da suka yi tambaya ko wata hadisa ta samu dalilin saukar da wasu ayoyi kissa Aisha game da kazafin da aka yi mata kissan mujadila kissar wannan ta wani wannan wanda ta yi ta yi menene kafar min ba'dha nushudan aw i'raba sai kai ta hada su wuri daban-daban wannan shi shekara kai kwana talatin kana da rasu baka je ko ina ba kuma kai da kanka za ka ji cewa eh lalle kai ma kana yin wata hidima da kake karuwa su masu matan suke fahimta addini Ko wani a fita masu da hukunce-hukunce da sauransu wani kuma sai ce to shi kuma bana kawai zai bayani ne akan yadda ƙur'ani ya ba da labarin yadda Allah yake murkushe azzalumai mutanen annabu lutu mutanen annabu uh, salihu mutanen uh, wane annabu shaibu Tar'auna, hamana kaza kaza su za ka ji tsuntsuntowa kayan gara ka ce kawai ambatan da aka yi na kissar Tar'auna da musa alkurani bana kun shi zabi wannan duk malamai suna yin haka duk da yake bai shahara a kasashen mu ba bai shahara ba har yanzu an fi ganewa da wancan na gargajiyar ya fi sauki domin wannan dole sai mutum ya tumbatsa <laughs> ko ya samu wata madogara mai nauyi da zai dogara da ita ko ko kuma ko mutum ce to shikenan bana mu ya shafi mu'amala kasuwanci a alkurani mu'amalolin kasuwanci bashi Eh, rangwame kalam eh, da sauransu duka ga sunan eh, da sauransu ko ya ce bana za mu tafsiri ne akan a dangantaka tsakanin mutane ya'ya da iyaye makwabtaka shugabanni da mabiya masu addinai daban-daban duk ƙur'ani ya ambaci zamantakewa duk suna nan a cikin ƙur'ani kamar da Allah yake cewa ma farratna fil kitabi min shay shi qur'ani wato yanda kaga ke kuce kowa in ya kai nutsu a cikin ta to in ya nutsu abin da ya ciro daban ne da wanda wani ya ciro wani in ya nutsa ya ciro kifi wani ya ciro diamond wani ya ɗebo man fetur wani ya ya dilme ya mutu kowa da gwargwadon a kaddararsa ko so wannan shine abin da yake faɗa yake cewa wato manhajin ko salo ko usuli wala allal farqa ba'da hadha kad tadaha bainal musalahati fala yace wata kila yanzu an ga bambancin abinda ake nufi da waɗancan kalmomi da aka ambata guda uku al-ittija al-manhaj al-uslub wa idha kana al-amru kadhalika fa inna ma yu'nina wa ya'nina huna huwa bayanu asalib at-tafsir to nan abin da yake damun abinda yake damun mu shine bayani kan usulubi na tafsiri salon da ake bi gun tafsiri kala kala zai mana bayani akan salo guda hudu akwai at-tafsir at-tahlili wato wanda ake yin shi dalla dalla kenan analytical komai sai an baje shi aya daya sai a iya mata awa biyar akwai wani abokinmu da yaje ya fara tafsiri wata rana sai ya tafsirin sotar fatiha aka yi wajen kwana goma a tafsirin sotar fatiha mutane sun suna da zada abu haiki <laughs> sosai aka samu wasu dattawa sai suka ji suka yi karin shi kun baban shi to da Allah a mai amai da siya su wallawan tafsiri ya ishe su shi kuma ɗalibi ne ustazu yana ji da bincike duk abin da ya karanta sai ya zo ya buje musu shi ne babban shekara shi wane ki tsoron Allah ba yanzu fafiya ita ce za a yi kusan sati biyu a ana tafsirin ta ba za ka kyala mutane haka ba <laughs> to irin wannan shine hadili? wataƙila kuskuren da ya samu shine ba irin audience ɗin da ya kamata su saurara ba da audience ɗinmu na azumi to ba kowa ne zai iya jura wannan ba wataƙila inda aji ne na masters na tafsiri to sai ya musu haka Eh, in aka yawaita din yana fita daga kan mutane dole a dan dinga cizawa ana hurawa irin kai kai malam Jafar yana yi Allah ya gafarta mishi irin tafsirin malam Jafar ya fi dacewa da irin yadda mutane za su koyi manhaji in mutum mai saurare ne gama gari zai ji iya abin da yake bukata sauran ko ba na shi bane dan mutum kuma ɗalibin ilimi ne wanda yake yake da wato zalaka ko yake da san a saki zare din ko za a dan sakan mai zaren gwargwado sauran kuma sai a bar shi je warware da kanshi to irin wannan yana da kyau sosai a tafsiri kar a yawaita bayani har a manta asalin ka kuma a kuntata yadda mutane ba za su gane da ayi take ne to shi ne ake a tafsirin tahlili akwai kuma tafsirul ijmali shine dunkulale din don da za a ja aya kai a fassara a wuce a ja a fassara a wuce ba a wani bayani gamsashi akwai kuma a tafsirin muqaran Shi ne wanda za a yi ta karanto maganganun malamai daban-daban akan aya ɗaya. in aka zo kan aya sai an ware kamar tafsiri guda biyar shida kowa a ji ya ce, sannan sai a ga ina aka fara ko kuma a tafsirin shi ne wanda muka yi misali da shi na wata matsala a kewaya alqur'ani a ga me ya yake game da ita as-sabr sabu a ba'asu iqamatu sala misali a kewaye alqur'ani a game yace game da wannan ainihin matsala na ga kamata mu je kasa da ko to saboda yanayin recording zamu juya wannan mun yi darasi na daya kenan sai mu juya darasi na biyu insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi